du'a man istas'aba alaihi amr jama'a duk wanda wani lamari ya wahala gare shi al'amari ya kuntata to ga addu'ar da ake ka san malam rayuwa muna neman afuwa ne kawai mutum wallahi zai wayi gari ka je ka ga wani abu ya zo ya tsaya maka ka rasa zaka za ka yi da shi ya dame ka istas'aba alayka al'amru kenan ka rasa da ina za ka bullo masa da watakila ta bangaren iyali watakila ta bangaren 'ya'yanka watakila ta bangaren kasuwa watakila in mai harka da ɗalibai ne ta ɓangaren ɗalibai watakila ta bangaren makota abubuwa dai ga sunan da yawa rayuwa ta zo wani abu ya zo kuntace ma ka rasa inda zaka ka sa kanka ka wayi gari ma ka rasa ma me yake maka daɗi shine istasaba alaihi al'amru to ga abin da annabi ya ce a rinka yi kawai ka rike shi a matsayin wuri je allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan. ya Allah babu wani abu mai sauki sai wanda ka mayar da shi mai sauki ba wani abu mai sauki sai wanda ka mayar da shi mai sauki kalmar sahal sauki wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla ya Allah kai kake mai da abu da ya kuntata ko kuma abu da ya bata rai ko abin da ya damu mutum shine alhazna ai ashe'ul ladhi sa'uba abin da ya zama mai